يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ما حكى الله تكيف ونساه يومنا رانر بير قوة أكو watan rabiul awwal shekara ta dubu da hijiran manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wacce ta daidai da ranar shida. ga watan sha biyu shekara ta dubu biyu da sha biyar da haihuwar annabi isa alaihi salam a ci gaban karatunmu na littafin riyadu salihin min kalami sayyidin mursalin na imamun nawawi allah ya ji kansa da rahma muna nan a babi na shida babu takwa babin da ke dauke da ayoyi da hadisan da suke bayani akan tsoron allah hadisin da za mu shiga yau shine hadisi na saba'in a jerin hadisan littafin riyadu salihin wasu kuma za su nagana su an sa saba'in da ɗaya shine kuma hadisi na biyu a wannan babi na taqwa an abi sa'id al-khudri radiyallahu an an karbo daga abi sa'id al-khudri Allah ya yarda da shi عن النبي صلى الله عليه وسلم daga annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ƙala ya ce inna duniya hulwa haƙiƙa rayuwar duniya da daɗin ɗanɗano take khadiratun kuma koriya ce shar wa inna allaha mustakhlifukum fiha kuma haƙiƙa Allah mai kune a cikinta wasu na sauyar wasu wasu na tafiya wasu na zuwa yana yin haka gare ku ko ya yi haka gare ku fayan bura kaifa ta'amalu don ya ga ya za ku yi a cikinta me za ku aikata a cikinta fatta ku duniya don haka ku tsoraci duniya wattaqun nisa kuma ku tsoraci mata ku kiyayi duniya kuma ku kiyayi mata fa inna awwala fitnati bani isra'il haƙiƙa farkon jarrabar banu isra'il da suka fara fuskanta daga nan kuma abuwa suka ci gaba kadan fin ta kasance ne a game da mata da fitinan mata suka fara daga haka abin kuma ya kai yadda ya kai rawahu muslim imam muslim ya rawaci wannan hadisi sahabin wannan hadisi ana kiransa da suna sa'ad dan malik dan sinan sa'adu dan malik dan sinan ya shahara da alkunyarsa abu sa'id ƙabilarsa shi ɗan ƙabilar khazraj ne cikin ƙabilun da suke garin madina ausu da khazraj to shi ɗan ƙabilar khazraj ne matsayinsa cikin sahabbai na farko yana da matsayin da kowane sabi yake da shi na ya abokanci annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama Allah ya zaɓe shi ya zama mataimaki abokin zama ga manzo sannan bayan wannan ƙarin daraja da Allah yi masa ina daga cikin malamai masu zurfar fahimta a game da addinin musulunci a tsakankanin sahabbai shi da mahaifinsa dukansu sahabbai ne da shi sa'ad da malik duka kowannensu sahabi ne sahabi ne shi ɗan sahabi kuma na daga cikin waɗanda suka rawaici hadisan manzo masu yawa domin shi kaɗai ya rabauta da hadis da rawaitar hadisi dubu da ɗari ɗaya da saba'in Allah ya masa rasuwa a shekara ta saba'in da hudu da hijiran manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya ji kansa da rahama to shine yake cewa anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallama qala daga annabi tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya ce inna dunya hulwatun khadira haƙiƙa duniya da zaƙi take kuma koriya ce shar wa inna allaha mustakhlifukum fiha kuma Allah yana maye ku a cikinta wasu su kau wasu su zo ya yi haka fayin bura kaifa ta'malun don ya ga me za ku aikata shi malamai suke cewa da manzo yake cewa inna duniya haƙiƙa duniya abin da yake nufi haƙiƙa wannan rayuwa ta duniya wacce ake tsaka da gudanar da ita wacce take mafi kusanci dab gabayi hulwatun tana da daɗin ɗanɗano ga 'yan cikinta waɗanda suke rayuwa a cikinta sukan wato ji daɗin ita rayuwar duniya ta ɓangaren ɗanɗananta wa khadira kuma ita koriya ce shar in ka tsaya tsaye ka kalle ta abin nufi ta ɓangaren ɗanɗananta zaƙi ne da ita ta ɓangaren ka kalle ta tana da yanayi na koriya da za ta baka sha'awa to wannan bayani da manzo sallallahu alaihi wasallama yi a wannan gaba sai malamai suke cewa manzo ya kamanta rayuwar duniya ne da ɗan itaciyar da yake da zaƙi kuma yake kore domin mu fahimci cewa yadda ɗan itaciya mai zaƙi da inuna kuma yake kore yake da saurin gushewa sakamakon ya nuna in ka bashi ɗan wani lokaci kuma riɓewa zai ya lalace sakamakon yana da kalar kore ina da ɗaukan hankali ta ɓangaren ido ya kai kai ido na son ganin abin da yake kore shar musamman ma a wannan zamani da muke ciki da aka wato yaya ta cewar ai kallon kore ina daga cikin abin da yake ƙara wa ido ƙwari sai ga mutum ma so yake ga abin da yake koren ya ƙura ido don a ce ya tsufa da idansa ko to sai manzo ya kwatanta duniya da ɗan itaciya mai zaki kuma wanda yake kore don ya sanar da mu yadda ɗan itaciya yake da saurin sauyawa idan ya nuna kankace mai wannan sai ga kuma ya ruba ya lalace ya gushe ya zama babu shi to haka duniya take yanzu nan zaka kana jin daɗinta tana garama sai kuma kaga babu ita a tare da kai an san ka da motoci da gidaje da gonaki da kayan alatu sai a waye gari mai gadi ma yanzu babu kai za ka buɗe gate ɗinka kai za ka rafa kayanka saboda abin da ake ba mai gadi babu motar tun ana lissafa ɗaya biyu uku hudu biyar yanzu an da ana cewa alajima a adaidaita sahu ya fita ko a shiki muka ga ya dawo ko to yanayin yadda dan itaciyar da ino na ike saurin sauyawa haka al'amarin duniya ike kana cikin tsaka da jin daɗinta take sauyawa take zama maka ban yadda yadda ka santa take sauya maka daga yadda kasanta. santa to sai malamai suke cewa wannan ne da manzo sallallahu alaihi wasallama ya ambata na rayuwar duniya da kuma ɗan itaciyar da yake koriya kore kuma ike da daɗi ko da zaƙi a yadda Allah subhanahu wata'ala ya samar da halittunsa ya yi bayinsa idan abu yana da kalar kore ido yakan so ya kalle shi idan abu ya zama yana da zaƙi zuciya kan so ta same shi to idan abu ya hada irin waɗannan abubuwa guda biyu to yanzu yanzu nan zaka ga wato ɗan adam ya rudu da shi hankalinsa ya tafi zuwa gare shi zuciyarsa ta karkata zuwa gare shi to haka zuciyar ɗan adam take da karkata zuwa ga duniya saboda kayayyakin alatin da ke cikinta saboda abubuwan ɗanɗano da ke cikinta to bayan wannan bayani da manzo sallallahu alaihi wasallam i na mu fahimci cewar to yadda duniya take da ban sha'awa da ƙayatarwa da daɗi ga wanda ya samu kansa a cikinta to haka kuma cikin ɗan ƙanƙanin lokaci take sauyawa take zama wa mutum daban da yadda ya santa to sai manzo yake cewa to bari ku ji kuma hikimar da ta sa Allah subhanahu wata'ala ya samar da ita duniyar ya samar da ita rayuwar duniyar sai ce wa inna allaha mustakhalifukum fiha kuma haƙiƙa Allah zai maye ku a cikin duniya ya sanya ku wasu su zo su tafi wasu su biyo baya wasu su tafi wasu su biyo baya zai sanya ku halifofi masu rayuwa su kau wasu su tafi wasu su zo kai kaifa ta'malun dan ya ga me za ku aikata me za ku yi a duniyar abin da manzo yake nufi a wannan gaba cewar Allah da subhanahu wata'ala yayi duniya ya kuma yi ta da abubuwan ƙayatarwa da ɗaukan hankali ta ɓangaren kallo da kuma abin da ya shafi ɗanɗano ya halicce ta domin ta zama wani gurin ƙetarewa wani guri na azo a tafi ba gurin a tabbata ba ba gurin a dawwama dindindin ba don da abin da aka ce an sanya ka dan ka zo ka kau wani ya mai to ku in har za ka kau wani ya mai kaga ba tabbata kai gare ka shi ma in zai kau wani ya biyo ba to babu tabbata a tare da shi ma'ana annabi yana gaya mana cewa allan da i duniya ya saka bayi a cikinta bai saka su don su dawwama su ɗore a cikinta dindindin ba ya sa su a cikinta don zama na ɗan wani lokaci da gittawa da kamar wato mutumin da yake matafi ɗan yi zango ya tashi ya tafi saboda haka kowannen mu matafiyi ne da inda zai nufa inda zai je tabbata idan wama, to amma ba zai je ga wannan guri ba sai ya bi ta duniya gurin da ake ɗan yin zango sannan a tafi ga inda za a sannan bayan haka sai ya ce to bayan Allah da i duniya ita mai yanayin ƙayatarwa da ɗaukan hankali kuma ya samar da wanda za su rayu a cikinta bai kuma yi tsarin su dawwama su tabbata a cikinta ba a za su gitta ta ciki ne su fita su tafi inda ya kamata su tafi to sai manzo ce hikimar sanya su mutanen a cikin duniyar Dan ya ga me za su aikata a duniyar za su kyautata mu'amala tsakaninsu da shi da ya halicce su za su kyautata mu'amala da shi da i mazaunin da suke zaune a ciki na duniyar ko ko za su muna da mu'amala gare shi me ya kyautata mu'amala su gare shi su yi abin da ya sa su a rayuwar duniya su bar abin da ya hana su a rayuwarsu ta duniya kafin su je su same shi a matabbata me ya munana mu'amalarsu da shi a rayuwarsu ta duniya su yin abin da ya ce su yi su rika aiwatar da abin da ya ce kasi tu dama da ya sa su a duniya ya sa su don ya tantance kowanne daga cikinsu a wani ɓangaren yake a ɓangaren masu kyautata mu'amala da shi ko a bangaren masu hunna mu'amala da shi shine hikimar da ta sa Allah ya samar da duniya ya kawata ta ya samar da masu zama a cikinta to don ya ga me za su aikata ashin aka tambaye ka me yasa aka yi duniya Don me aka yi duniya sai ka ce an yi duniya domin bayan da za su rayu a cikinta na ɗan wani lokaci Allah ya ga waye zai bi shi waye ba zai bi shi ashe ba dan annabi Muhammadu kadai Allah ya duniya ba sallallahu alaihi wasallam ko ya yi ta dan dukkanin bayansa daga farkon halitta zuwa ƙarshe su rayu a cikinta ya ga me za su yi tantance nasa da wanda ba nasa an fahimta ko to sannan bayan haka Allah ya sanya mu a cikin wannan duniya don ya ga yaya za mu mu'amalanci junanmu bayan mu'amalan mu da mu da shi akwai kuma mu'amalan mu imu imu bayi wani baban wani ne wani dan wani ne wata matar wani ce wani mijin wata ce wani dan uwan wani ne wani makocin wani ne to da tsarin da ya tsara da za a tafi a kai a iya dan zaman da za a rayuwar duniya kafin a koma a je a same shi to ya samar da bayi a duniya nan dan ya ga ya za su aiwatar da wannan mu'amalar ta tsakaninsu bayan mu'amalar da za su aiwatar ta tsakaninsa da su za su sauke haƙoƙinsa na mahaliccinsu za su sauke haƙoƙin bayinsa da zama ya haɗa su da su ko ba za su sauke ba to wannan shine hikimar aje mu a cikin duniya shine hikimar samar da ita duniya to shine manzo yake gaya mana kuma wannan bayani da manzo sallallahu alaihi wa sallama yayi yayi daidai da faɗin Allah subhanahu wa ta'ala cikin suratul mulk aya ta biyu da yake cewa allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwa al azizul ghafur Allah shine wanda ya halicci mutuwa da rayuwa a ina ake mutuwa ake rayuwa a duniya rayuwar duniya ce ta a mutu a rayu amma ta lahira ba a mutuwa rayuwa ce zalla ko a wuta ko a aljanna in ka ji ana rayuwa tana faruwa wucewa take kamar ba a yi ba ta duniya ce amma ta lahira ba karewa shi sa yan aljanna suka shiga sai ubangiji ce to rayuwa ce a nan. ba mutuwa tun yan wuta suka shiga wuta sace rayuwa ce anan ba mutuwa tintintin saboda haka wannan rayuwar ta duniya da manzo ya siffata ta da ɗan marmari mai zaki kuma kore mai saurin gushewa da ɓalɓalcewa to rayuwar duniya ce kuma hikimar da ta sa aka samar da ita Allah ya ce liya buluwakum domin ya jarrabe ku ma'ana mu bayi don a jarrabe mu ayyukum ahsanu amala wane ne ya fi kowa kyan aiki a cikinku a mu'amalarsa da mahalicinsa da mu'amalarsa da bayin mahalicci da zama ya hada su da shi wa aziz Allah shine mabuwayin da ya gagar kowa da haka wanda ya je masa yana mai saba masa bai fi karfin ya hukunta shi al-ghafur shine mai yawan gafara ga wanda ya je masa yana mai tuba ina mai bin abin da ya ce ina kuma neman a kautar masa da kurakuransa a yafe masa kada a kama shi da su to wani a shirye ke da Allah ya gafarta masa Allah ka datar da mu to bayan manzo ya wannan bayani a farkon hadisi sai ya ce to fattaqud duniya ku tsoraci duniya duk abin da aka ce da kai ba gurin tabbata bane duk abin da aka ce da kai ina da saurin gushewa duk abin da aka ce da kai akwai ban sha'awa da ƙayatarwa kuma ba mai ɗorewa ba to ba abin ka saki jiki da shi ba ku tsoraci duniya abin da ake nufi a nan ku shiga taka tsantsan ku bi sannu a hankali da abubuwan da suke ruɗar bayi a rayuwar duniya daga yin abin da Allah ya halicce su domin sa. ku shagaltu da yi wa Allah abubuwan da ya umarce ku da barin abubuwan da ya hana ku in kuka yi haka shine riba ku ta zaman duniya in kuma kuka sake ba ku yi haka ba ba ku ji wannan jawabin da ne muku na ku tsoraci duniya ba ku kiyaye ta kan ku shagaltu da ita to za ku tsinci kanku abubuwan ruɗi na cikinta masu zaƙin nan masu kalar koren nan za su kai ku su baro to wannan bayani da manzo sallallahu alaihi wa sallama yayi na a tsoraci duniya a kiyaye ta katta hana mutum zuwa ga cimma amfanin da zai samu a lahira a rayuwa mai dorewa Allah subhanahu wata'ala cikin suratul luqman aya ta 33 yana cewa ya ayyuhan nasu taqu rabbakum ya ku mutane ku ji tsoron ubangijinku ta salon yin abin da ya sa ku da barin abin da ya hana ku yau yawman kuma ku ji tsoron haɗuwar ku da shi a wata rana da la yajizi jirgin an alwaladi. mahaifi ba zai iya wadatar da komai ga ɗansa ba na ya hana Allah hukunta shi in ya cancanci horo da hukunci da azaba ba zai iya shi wani lada ba da zai iya tseratar da shi ko ya kubutar da shi wala mauludun huwa jazin an walidihi shay'a kuma babu wani ɗa da zai iya wadata wa mahaifin da ya haife shi wani abu a rayuwar lahira in bai yi abin da zai tsira ba ɗansa ba zai iya tsiratar da shi ba ba zai iya bashi lada ba ba kuma zai iya ɗauke masa laifi ba inna wa'adallahi haqq alƙawarin Allah gaskiya ne na alƙiyama za ta tashi alkawarin Allah gaskiya ne na cewar ba wani bawa da zai wadata wani bawa duk kusancinsa da shi in bai je wa Allah da abin da zai saurare shi ba sai Allah ce to falata ta gurran na kuma hayatul duniya akan haka kada rayuwar duniya ta ruɗe ku kyalekyalen ta kada su ɗauke muku hankali daga bin abin da nace a bi daga barin abin da nace a bari wala ya gurran na billahi al-gharur kuma kada dukkan wani mai ruɗi daga ɗauke bawa daga bin Allah in ruɗe ku shaidani ne na aljanu shaidani ne na mutane to kada ku ruɗu da wannan shaidanin da zai kautar da ku daga abin da Allah yake bukatar ku yi a rayuwarku ta duniya don ku je ku same shi a rayuwar lahira salin adam saboda haka da wannan aya da wannan hadisi na manzo suna tafiya bai da a daidai wannan gaba na cewar fattaqud dunya ku tsoraci duniya Allah kuma yace fala tagurrannakum hayatud dunya kada rayuwar duniya ta rude ku shine abinda manzo yake nufi da aji tsoron duniya in ka biya wa harkar ta, harkar kayan ta, alatin ta, to sai ta shagaltar da kai da waɗannan abubuwan kullun damuwar ka waɗannan abubuwan ba za ka yi abin da Allah yake so ba ba za ka bar abin da ba su amma in ka kau da kai daga wannan ka tsayu ga abin da Allah ya sa ka kake yi abin da ya hana ka kake bari to za ka fita cikin tasalin alin lafiya lau sai manzo ya ce wata nisa kuma ku shiga taka tsantsan da mata ku tsoraci mata malamai suka ce wannan bayani da manzo na cewar a ji tsoron mata a yi taka tsantsan da su Abin abinda yake nufi kada a shagaltu da jin daɗi da su shagaltuwar da za ta hana mutum samar da abubuwan da Allah ya tilasta shi yin su idan matan suna halattattu gare shi mana kabbe wa amarya ko uwar gida ya sa kana ji ana sallah ana kira a tafi aje a gana da Allah a cikin jam'i ka rufe kunnanka ka ja mayafi ku sake rufa za ta ruɗe ka daga wannan jin daɗin mai gushewa ka rasa wanda ba zai gushe ba kada wannan ya ruɗe ku to wannan ga wacce take ma halal gare ka aka ce kada ka biyewa jin daɗi da ita ko hirarta ko wani abin da ya kama da haka ta hana ka yin abin da yake shi ne mafifici haƙoƙin ka haƙoƙin bayan da za ka zauna da su ba ita ba kar ta shagaltar da kai ka rasar da waɗannan abubuwa to kaga wannan har wacce ta halatta gare ka sai ka san yadda za ka zauna da ita ka san abubuwan da suke in ka biye mata za a yi biyu babu ka rasa ta dan ita ba mai dorewa bace a rayuwar duniya kuma ka rasa lahira to duk abin da yake na haƙƙin ubangiji da kasancewar in ka biya wani abu da matarka take so a yi to za a rasa shi to kada ka da wani kar ka biya mata dan sau da tari a irin wannan dan tsakanin da aka samu kai an yi harbe harbe wasu suka na cewa ya zaka fita kana ji ana harbe harbe an ce an kashe wani a masallaci kaza kai zaman ka wasu da yawa matan sun hana su zuwa masallaci sallah kuma wani yana gidan za a zuwa kashe shi ka zama a gida bai amfani ba ko da kisan haka ya rika faru ba magana sai kana gida bane za a kyale ka har gidan wasu an same su an kashe to ashe ka je ka bi Allah can in an kashe ka akan hanyar Allah riba ka ci ba asara kai ba shine ya kamace to haka abin da ya shafi wasu abubuwa makamantan wannan da ya kamata ka tsayo a kansa na tilascin rayuwa ta addini to kakkai sake da shi saboda har harka ta mata sannan malamai suka ce kuma ya kunshi matan da ba halattattu gare ka ba kada ka kuskura ka cakuɗa da su kada ka kai idan ka zuwa gare su ta kallon guraren da za su motsa sha'awar ka su tashi ta tattare da kai da wacce ka kalla to wannan ba naku bane ku ji tsoron haka ku kiyaye haka game da matan da ba matan ku ba game da matan da suke ba muharraman ku ba game da matan da suke sun halatta da aure gare ku kuma ba auren su za ku yi ba to ba ku ba wannan yayin da ka ku ba ah. da mata da maza waɗanda suke ajinabiyai ana wanda ba haramtattunka ba za ka iya aura kuma ba su za ka ba amma ake cuɗanya ake hulɗa tare to an buɗe kafa ta afkawa haɗari musamman ma ga wanda zai kaɗaice da matar da ba matarsa ba manzo yake cewa babu wani mutum da zai kadaice da wata mace daga shi sai ita face shaitan ne na uku to haka za ga ana ta yi yana ta faruwa da mu a wannan lokaci da muke ciki da sunan abokiyar aiki ce abokiyar discussion ɗin karatu ce abokiyar kaza ce abokiyar kaza ce kawar kaza ce haka to manzo yake cewa ku kiyaye haka fa inna awwala fitnata bani isra'il fa inna awwala fitnati bani isra'il haqiqa farkon jarrabar da ta fara samun banu isra'il zuriyar annabi yaqub kanat bin nisa a game da mata ta kasance su ne matattakalar farko da ya zama dalilin samun fitinuwarsu a rayuwar duniya suka afka wa abubuwan da suka afka suka zanci kansu a hannu suka zanci kansu na halaka a ƙarƙashin wannan malamai suke bayanin cewa a nan manzo yana gaya mana cewa mu shiga taitayinmu kada yadda mata suka zama farkon wanda suka fara buɗe ƙofar halaka da fitina ga banu isra'il hakan ya kai su ga halaka mu ma hakan ya faru da mu ma'ana mu shiga taitayen mu mu ɗauki izina mu wa'azantu da bayanin da manzo ya gaya mana cewar banu isra'ila ga abin da ya kai su ga halaka mu ma kada mu biye wa mata su kai mu ga halaka shi yasa yake cewa ma taraktu adi fitnatan adarru 'ala rijali minan nisa ban bar wata fitina ba bayan ta. mafi cutarwa ga maza kamar mata malam muhammad bin salih al-uthaymin allah ya ji kansa da rahama da ya zo wannan gaba sai yake cewa wannan dalilin ya sa makiyanmu mu musulmi maƙiyan addininmu na musulunci masu gaba da dokar Allah mai girma da buwaya suka mai da hankali kwarai a halin da muke ciki a yau a rayuwarmu ta yau akan abin da ya shafi batun mata da fito da su daga gidaje kisa suka mai da hankali suka nace suka kwallafa rai akan haka suka damu da arka samun cakuduwar maza da mata da tarayya a ayyuka na yau da kullun da aka san maza da su to yanzu haka ake ta ɗan rige neman aiki tsakanin mace da namiji a ayyukan da da maza aka sani da su su ma matan sun san waɗannan ayyukan na maza ne yace sai mata katar da su a halin da ake ciki yanzu ana ta cuccusa su cikin ayyukan da maza zarata samari majiya karfi aka sani da shi sai a ki daukan su sai waɗancan din mazajin da suka kamata su yi aikin ba su samu ba sai su lalace a haka saboda ba abin da ya kamata su yi su san kansu su samu abin da za su biya bukatunsu sai su zama sun tarwatse sun watse shaye-shaye Dabanci da abubuwan da suka yi kama da haka sau lokacin da suka ma kawo takarda aikin ko suka zo neman da an ga tata to a ana rawar kyarma haka za a karɓi takardar ta ce ai wannan ana ɗaukar da zamar ka samun kwastomomi kaza kaza kaza za kaza kaza a rubutu na da na aisa ne a miƙa tebiri na gaba kan kace mai wani sai ce ke zo ga ofaki ko ga takardar ki ta ɗaukar aiki sai a ɗauke ta sai ta samu aikin shi aikin ba zai samu irin yadda zai samu a gurin namiji ba a gurinta kuma ita aka fi so a ɗauka shi kuma da ya rasa aikin da ba aikin sai je nemi abin da zai wa kansa ko mai rashin kyansa mai rashin dacewarsa sai a rasa shi ita kuma da ta zo ta cusa kanta a tsakankanin maza ba mijinta ba babanta ba kanta, ba dan uwanta sai waɗanda suke halalce garesu. gare su ko ba aurenta suke ba sun ma san tana da mijin ba wani to da ita za su yi ne ta faɗa su faɗa a mitin a tattaunawa a wayar sauransu in ta kama daga ita sai ogan gurin za ta ga md sai su keɓe daga ita sai md a ofis tattauna abin za su tattauna to wannan sai su aka wayi gari su matan suka halaka mazan ma suka halaka aka rasa mazan aka rasa matan ce to wannan shine abin da manzo yake cewa mu shiga taitaye mu mu kula da shi kada mu fada wa cikin wannan abu yace saboda abin da ke faruwa da zara aka ce an baiwa mace aiki da yake buƙatar ta bar gidanta ta je ta aiwatar da shi to an ce ta bar harkar cikin gida tare cewar manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana cewa wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa mas'ulatun an ra'iyatiha mace mai aure makiyayiya ce a cikin gidan mijinta kuma ita abar tambaya ce ranar alƙiyama a gaban Allah a gaba da kiwon da aka bata mana an bata kiwon 'ya'yan da aka haifa an bata kiwon abubuwan mallakan mijinta an ba ta kiwon abubuwan da suka shafi ƙwaryar wannan gida take rayuwa a ciki shi yasa ma da manzo yake bayanin macen ƙwarai ice ita ce wacce take tsare kanta game da mijinta wani ba zai santa a mace ba tana matarsa ba ta ballagazanci ko abin da ya shafi wani abu na barna ga kanta sannan kuma mai ba da kulawa a kan dukiyarsa ba kyana za ki kula da dukiyarsa kin bar dukiyar kin tafi shi ma ya fita ke ma kin fita shi yasa daka dududu na jin ko wata biyu ko wata ɗaya ba ba kusa da mu an shiga gidan an kwashe kayan duka shi baya nan ita bata waye zai kula mana da su kuma abin da za ta samu a gurin sana'a ba zai samar da abin da aka kwashe duka daga shi har ita tari ne na shekaru aka zo aka tattare aka ɗebe to haka yake ta faru akwai bawan allah da zai auri wata sai take shaye ta fa za ta yi aiki ba ma kuma za ta yi aiki ba ta ma fara aiki sai aka ce da shi to kai tunda haka ne ka nemi wata ba sai ce ai ba haka za a yi ba tunda da yana son ta tana son sa ya san yadda za a yi an irga aka daura auren ta zama matarsa ai zai iya sa ta koya halatta aka ce ta faɗa maka haka ka ba a hankali ce a ya sai da zai mata aka ɗaura aure tana aikinta na harkar nasa, tana ɗan aikinta a iya cikin ƙwarya cikin gari a zuwan ɗin cikin gari ta aiki ta koma gidan mijinta ta dawo ta je ta dawo yayyai ta dakata da aiki ta ce ta fanta dakata da aiki ne sai da fasa aurensa da shi da ita ai ta gaya masa tun farko shikenan ya dan sake yin shiru a tura zuwa gaba kwatsam sai aka ce ai amma mata sauyin gurin aiki yanzu ta koma zuwan ɗin rano kuma ta ce ita ba za ta iya kuɗin mota kullum zuwa ranta da ba za ma ta iya zuwa gurin aikinta a lokacin da ake bukatar ta daga nan cikin gari zuwa rana ba ta mai girki kuma ta tafi ba zai yiwu ba saboda haka za ta koma shi za ta rika zuwa wuki ɗan wuki ɗan ta ce ita ce masa ƙwarai to ma an riga an zartar magana ce ta ko ta tafi ko kuma a sayar da zare ko ta tarkata kayan ta ta hada ina ta ina ta ce tafi za ta tafi Allah ya kai mu sati ya zo karshe za ta dawo hakan ku aka shi yana ya san yadda zai mata tafi na cewa ta sayar da za ta to babban abin da ya kawo ma matsalar bayan komawa ta can tana zuwa wukiɗan a dawo wata daga wuki an wani lokaci da abokan aikinta suke dawowa a motar ɗaya daga cikin so da ka inda za a zo ƙarshen auren da wani ya zo ya sauke ta daga cikin abokan aikinta a mota ita ya ganta da wani a mota ta yi abokin aikinta ne rage mata hanya in ta ce sai kullum ta biya kuɗin motar ai a nan ɗan abin take samu zai tafi tun da gashi ta samu laifi kuma me yana ta na kashe kuɗi to lif din da ba a sake samu ba ke yanzu da ya a tsakani amma shi ya kama gabansa ita ta kama gabansa to haka fa ake ta yi kuma duk wanda aka ce haka takan kama ana yi za ka tar da 'ya'yansu in sun tafi makaranta sun dawo su ba su dawo ba sai dai su tafi makota in kuma suna cikin gidan ba mai sa su koya hana su duk taron yara ne ba mai tsawatarwa ko mai sawa ko abin da ya ga dama shi zai in kuma kun samu makotan su kuma suna nan suna kuka da ya tashi ya tafi gurin aiki ya zo ya kawo mana ƴaƴa malam to mu yanzu miya da su to kai baka rike ba ya wani zai rike maka akwai wacce ta samu kanta ta kai ɗan ma gurin wacce za ta yi mata reno za ta rika ba ta wani abu daga cikin albashin ta ta karba? turan nan ta dawo ta zo ta tar da ɗan a gurin wanke-wanke ruwan da aka wanke-wanke ya face-face gurin shi ke ɗiwa yake tsoda yake zuba a cikin baki abin ya cusa mata haushi sannan yaron idan ta dawo a daidai lokacin ta dawo la'asar lakis ya ji yunwa ta ishe shi an ba shi madarar ya shanye ta ƙare ko in ta zo ko sai tafi da baya sai je kuma kansa ta baya saboda fusata sai da ƙeyasa duk wani irin wato kululu a gurin duk ran da ta dawo haɗa ido da sai da baya ya kuma da kansa to haka ake ta fuskanta irin wannan kuma duk a gama wannan in an gama kaf ta ɗauki albashin a biki zai tafi maganar ta baka ko wani sai dai taranta maka za dai karanta kuma in baka biya ba za a dina ranta maka akan wannan kuma za a hau sama da kai ko kuma ta je ta siyo kayan kallo ko na kwalliya wanda ma wasu daga nan za ta sami kyansa haka dai za ka yi ta gani ko ta ce leshin da kake siyowa ita kuma shi take so kuma shi za ta siyo kuma in ta sa shi bayan ta sa shi duk take ciki ana kallo saboda kuda ce kowace ta fi kwabo girma a jikin laifin ta ce kuma shi take so shi ake yayi in ka za ka so ba za ka so ba amma yanzu da kuɗin ta ne za ta iya so haka ake ta tai to shi ne mala yake cewa wannan sai sa a wayi gari ta bar gidan mijinta ‘ya'yanta babu kula da ya kamata dukiyar mijinta babu kula da ya kamata shi ma mijin baya samun nasa haƙoƙin saboda akwai bayan allah da ya taɓa zuwa makarantar da nake korwa wannan labarin ya kai kamar shekara goma sha izo ya shiga ofis sai sa hannu haka ya tagumi su muke cewa lafiya ne ce na fa lafiya Su me ke faruwa wallahi iyali ce ya aura amaryarsa sun yi cewa ta ce sai ta karasa makaranta ishe to da aka fara jarraba shi bai da saka na farko ba a yi girki ba ta ce karatun jaraba take kar ta faɗi sannan ta tafi ta dawo ta ƙi kula shi kar ta faɗi a jaraba dare ya yi ta ƙi saurararsa kar ta faɗi a jaraba ita shi ya rasa irin wannan bala'i da ya jefa kansa ciki ba abinci ba biyan bukatar sha'awa kuma sannan babu saurawa, kuma ya yi amarya ita kuma ni na kawo kaina da kaina ne yanzu nake ta tunanin ta ina zan biyo to fa haka ake ta tai haka ake ta tai kwana-kwanan nan ba na jin an yi sati biyu mai kyau wata za ta fita ta makaranta mijin ya ce ta ɗan jira shi ta ce ta fa sauri take ta manya ta tafiyar to haka ake ta tai haka ake ta ta yi banda kuma wanda zaka je ka tara a gurin aikin bayan dan wani lokaci kaɗan sai ta bintsire maka saboda can a gurin aikin ta ga wani wanda shi ya fi dacewa yanzu da ita ba kai ba duk tsiya ta ku iri iri iri iri har sai ka haƙura ka ce ka bari kuma sai ka ji cewa abokin aikin ta ɗaya da suke zama a gurin aiki tare yanzu shi ya aure ta to haka ake ta samun irin waɗannan abu to shine manzo yace mu kiyayi tunuwa da al'amarin mata irin wannan ficewar tasu shi yake rasa musu da jin nauyi da kunya kullum tana hanya kuma kullum tana zantawa da duk wanda ta so zanta da shi akwai wanda in ba dan ta fito ba in ba dan tana wannan gurin ba ba zai iya tankarar ta gaba da gaba amma saboda wannan fitowar saboda wannan gurin da take dama ta samu ta yi da ita faɗa abin da yake so to haka ake ta faruwa sai jin nauyi ya kau a gurinta sannan kuma gida bai samu ba ‘ya'ya ba tarbiya miji bai samu haƙƙinsa ba ita ma kuma bata sake ta samu ta huta ba saboda kullum a hanya take kullum a tafiye take ita take buƙatar tana da rauni a ba ta kula ta musamman ba ta samu kuma ita ta fi zaɓar wannan abu tana shi ne cinyewa Allah ya kiyaye ce sai a waye gari kunya ta kau addini ilalace muna neman tsari ga Allah gida kuma ya tarwatsa to wannan abubuwan su ne abubuwan da suke tafawa a dangane da abin da ya shafi fitintun na mata sannan su kuma eh, yahudawa da suka riga suka halaka suke neman abokin halaka ba su bamu ba a kwalin omo sai ya sa maka hoton mace a kwalin mai sai ya sa maka hoton mace a exercise sai ya sa maka hoton mace a gidan mai su za su matsa maka mai ko haka kuma ga mazan da za su iya matsa kan man suna nema ba a basu kuma wallahi wallahi wallahi a kota wa Allah Allah ya saka mata da alkhairi ta tsinci kanta ta baro garin iyayenta irin ibrane ta taho nan tana neman sana'ar yi ta samu matsa kan famfan mai ta ce duk waɗanda suke aiki da ita waɗanda suke gaba da su a gidan man nan ba wanda ba su gwada neman ta ba take wannan ya sa ita ta zama daban a cikin gidan man aka tsane ta a wannan mega ɗin mega mega ɗin da kuke ce mega a nan mega da aka haka hatta shekarun da ta yi ni na daura mata aure daga can aka yi waya babanta ya ce ta ce ta aminta da yadda take zuwa ina gaya mata wasu abuwa ana ba ta shawara ta zo tana karatu a gurin iyali na addini ya ce to ya aminta tunda an ce zuwa can a ɗauro auren zai nauyi ya danka abin a hannu yanzu haka tana nan mega na nan ita kuma tana wani tsallakan a nan take aure a nan take aure to hatsari ne da wannan abu ita da Allah ya tsirata da ita din ita kadai a cikin gidan man gudano ne kuma a ciki gudano ne a ciki to haka zaka tattatarwa a guraren aikace aiki aiki gurare gurare irin to so da haka manzo yake cewa mu sani cewar farkon fitinar da ta zama dalilin halakar yahudawa banu isra'il mata ne mu ma kada mu bari haka ta faru to kuma sai dai Allah ya ji kanmu amma ya faru na daga cikin alamun tashi alƙiyama sai dai kuma kai kai iya abin da zaka iya yi alal aqalla a 'ya'yanka, a matarka a ƴan uwanka ka ga me zaka iya amma dai magana ta gaskiya duk gida yanzu galibi da wanda suka dauki ruwan sallan sun balbalce ƴaƴayansu ba su san irin daɗin iyaye ba dan ba sa zama tare da su sun fita su ma sun fita sun dawo su ba su dawo ba haka ake ta ta yi sau da haka saitin da ya kamata a samu baya samuwa sau da haka lokacin da zai kai munzalin da kuma zai tausayi iyayensa sai ka tara an rasa wani sau da shi ma bai samu tausayin su ba magana ce ta san biya kuɗin makaranta an tura shi an biya kuɗin an samu masa aiki ya tafi amma dai magana shakuwa da kuma abin da ya kamata ya samu na saiti akwai karanci to saboda sai ta ganin ba daidai amma da za a tsaya namiji ya aikin sa na namiji mace ta aikin ta na da ba a samu dandazon marasa aikin yi maza ce ba saboda su masu bada da aikin sun ki ba maza inda da mace to kaga da za a ba namijin nan kuma namijin ya fi zagewa ya abin da ake so kuma an ma fi samun ƙwararren da za su yi aikin a cikinsu Kaje duk makarantar da aka ce da kai wato malaman ta jingim duka mata ne ka tsaya ka sa su a gaba tsaye ka gani ka ga ƙwarin karatun su da malaman da kuma suke maza ne kaje ka gani na baka wannan assignment za ta zo tana laulayi tana ajin amma tana tashin zuciya ba za ta iya darasin ba bayan wannan kuma watannin laulayi sun wuce lokacin haihuwar ta kafin ta haihu da satuttuka za ta ɗauku kuma in ta haihu ba daga haihuwar za ta zo ba kuma ba wani malamin aka samo da zai aikin ta ba haka za ka ta gani na ba. kuma da an ce ga ta sai ayi suma masu makaranta ai ta dan fa'ar ha aka ba ta za ta dan hakura da abin da ba da wannan ko ta dogara ba dauke ta haka ake ta tai sai zo ita ba ta samar da abin da ake so ba kuma sannan ita an rasa ta kuma ta ma rasa gidanta ita mijinta ma ya rasa abin da ya kamata ya saura haka amma wanda yake cikin abin wannan bayanin da muke sai je kamar caka ma wuka ake ba kawai dan dai mu kin abin muke shi yasa ku muke ta faɗa haka to bayani ne na manzo sallallahu alaihi wasallam bayan da muka iya sai an faɗa eh fikihun wannan hadisi malamai suka ce ne mana bayani akan halin da duniya take ciki na kasance wata a bar a guje ta saboda ba matabbata ba ce sannan kuma jin daɗinta mai yankewa ne ba mai zarcewa ba so da aka kamata mutum zama mai gudun duniya kada ya zama mai zarmewa sannan hadisin yana sanar da mu cewar Allah subhanahu wata'ala da ya sanya 'yan adam a ban ƙasa ya sanya su ne don wasu su maye wasu wasu su maye wasu wasu su maye wasu kuma don su halifance su yi abin da ike so na dokokin addininsu in ba su yi wannan ba to ba su yi aikin halifanci ba in ba su kula da wannan ba maye wasu ba ta musu rana ba sannan bayan haka wannan hadisi na sanar da mu cewa rayuwar duniya rayuwar jarraba ce da gwada bayi Allah khalaqa al-mauta wal hayata liyabluwakum fayanzura kaifa ta'maluna manzo yace kuma dan Allah ya ga me yi a duniya saboda haka duniya gidan jarraba ne da gwada bayi sannan hadisi yana sanar da mu cewar a yi taka tsantsan a shiga taitai da al'amarin fitinuwa da al'amarin mata a rayu da su gwargwadon yadda shari'a ta tsara ɗauke su suna da rauni a zama musu jagorori ba su a danka al'amari a hannunsu ba duk inda aka ce an danka al'amari a hannun mata a ayyuka a harkar al'amuran shugabanci da waye to annabi yake cewa babu wasu jama'a da za su rabauta muddin mace ce jagabarsu saboda sun danka al'amari a hannun mai raunin addini da kuma rauni na tunani a to ko za aka ce mijin ta ce a ce ake kai ku yi wani gurin ba nan ba duk da dai wani ya ce shi kantace ma ne ana mijin ta ce ce shi mijin kantace ne ma to haka za ka ta gani na ba to an zo nema wurin yansa ya ce to bari je je yadda je samu hajiya ya ji mai za ta ce to ka sa kuma yanzu an zo an yi auren kun samu sabani ka ce ka kira shi ya sasanta ku sai hajiya ta ce kuma bata ce ba da ya kaza to ita kuma hajiya ba komai za ta tsaya maka abu na namiji ba na hangen nesa galibi abin da yake tunanin su dan abin da ke tsokin gurin da suke ba magana hangen nesa ba sai tsaye ku karanci to sannan ba haka annabi yake gaya mana cewa banu isra'ila suka samu kansu a cikin halin suka samu kansu na halaka da fituntunu mafarinta mata ne kuma yana sanar da mu cewar mu ma mu shiga taitayen mu kada abin da ya faru da su ya faru da to shine abin da manzo ya ga mana a wannan hadisi abin da muka da Allah ba mu ladansa wanda aka cikar da kuskure ko tuban harshe Allah ya yi. maza irin wannan an ce a bar mace ta yi aikin dan a samu waɗanda za su rika duba mazan ta ɓangaren maza ko mata su rika duba mata ya game da wannan to an taɓa yin wannan tambayar na jin a nan masallacin ko kuma dai ɗaya daga cikin masallacin da muke karatu na ce abu ne da yake da ɓangarori idan har da gaske ana so mata su ilimin harkar lafiya don su bai wa mata 'yan uwansu gudunmawa a wannan fagen sai an samu shigowar gwamnati a kan wannan aƙidar sai an sami taimakon jagororin wannan ɓangarorin kan wannan aƙidar sai an sami yarjewar su ma'aikatan su kansu matan da za su yi wannan sannan kuma da al'ummar garin da ake wa aiki domin za a zo a wari waɗanda suke mata abinda suka iya harkar su ta mata suka kware suka iya kuma abin nan da suka iya sun kuma iya na ɓangaren maza su ɗin dai wannan matan sai ka tara an ɗauki mace an kai ta gurin maza an ɗauko namiji an kasu gurin mata a asibitocin mu da haka ake ban cire maka wani ban da wani ka tafi amina kano ka tafi nasarawa ka tafi murtala ka tafi duk inda za sai ka tara da likitar take duba maza mace ce ba dan ba namiji ba da zai iya wannan aikin da take ka ce ka tada kuma wacce take duba wanda yake duba mata namiji ne ba dan ba macin da za ta iya yi ba wannan duk yana faruwa abu ne a fili kowa ya sani to kaga ko da misali ka bar matarka ko kuma ta tafi da niyyar cewa dan ta taimaka wa mata ne to idan aka rubuta ta a harkar duti da aiki da kuma rarraba aiki da aiki aka ce ta tafi bangaren mata maza to fa tafiya za kaga ashe ko ta tafi da wannan aqidar da niyyar in ba shine abin da wanda suke jagoranta suke kai ba ba za ta iya yi ba ba zai aiwatu ba wani kuma za ka tare shi ɗin kansa shi da za a duba sai ce shi ya fi son waccan likita ta duba shi saboda ɗan iskan ne shi ko ana ci a zo abin in dai kasa ake wasu sina wasu ba zai can ba shi nan ɗin zai kaga magana ta cewa sai mu ma da gaske mun yadda hakan muke so a yi mu da za a duba ɗin kanmu sannan ita hukumar da take da ruwa da tsaki a kanmu baki ɗaya akan duk wani likita akan duk wani tsari na tafiyar da aikin sai ta zama da ruwa da tsaki a ciki domin in ta ce musu duk wani shugaba da yake shugabanci a cikin asibitin nan duk abin da ya shafi mata mace ta duba in dai da wacce za ta wani aiki ba mu bukatar su namiji ya yi sai an samu wannan dokar da wannan horar za su aiwatar amma ba haka ba za ka ga haka to haka yake faru amma in aka san za a samar da haka ko akwai asibitin da suke a wannan tsarin kuma nan take aiki lafiya da a wani abu bai saba da shari'a alaikum salam kamar anan kan hmm.

in gwamnati ta ɗauka alhamdulillah in ba ta ɗauka ba ruwanta kure kun sauki sauran kuma sama jama'a da suke sakin matan su san da abin da yasa za su sake su hakan kamar wani shiri da ake Allah da ya gari ba eh. wani bawan Allah da ake gari shi ce a nan Egypt galibi ake masu gyara da na mata ne mata ne da masu dubawar da da nas din da waye duka su ne a ko ai ai akwai guraren misalai yanzu misali a Saudiya ai akwai makarantar mata da zaka tar da matan dakta in kana jin dakta ta amsa sunan dakta ta gaske zaka same ta ta amsa sunan dakta a karatun da take kuma mata take korwa makarantar mata ana samu da ake karatun bilhaki tun tasowa za ka tarar tana da irin shekara tara ta haddace ƙur'ani ta tun a gida gurin iyayenta a makarantar allo da ake ta masallaci sannan kuma ta yi karatun mai kwari mai inganci in ka ga namiji a cikin makarantar mata to za ka tara wani makaho ne ko mai shekarun da duk ya yi kaka da su ba ma mai sha'awarsa a cikinsu sai su yi fatawar da kuma tafi ƙarfinsu ta kere su shi kuma Allah masa baiwar da ba su da ita to su ba za ka tarda su tsille-tsille karanci amma duk bangaren mata mata ne bangaren maza maza ne shi ne ke cewa sai hukuma ta shigo kamar da ke faɗa sai malamai sun yi abin da suka yi na gudunmawarsu yanzu kamar irin wannan bayanin da na yi a ce misali in ani ina da wannan mafahimta a cikin malam makon da shi kuma ya saba da ni kawai wannan tunani ne irin na da nake da shi guda nawa kuma su ake jin maganar su suke da wayewa haka haka haka ba bangaren da ya kamata su haka yake faru na eh. haka haka suke haka suke kokari haka suke kokarin wannan dafaka shi ne nake gaya maka ai abubuwan duniya ta ma yanzu magana da manzo yake faɗa yanzu aka ga magana da na kawo mana na malamin da yake maganar sakin mata din su tafi inda za su tafi din ai dan kasar Saudiya ne haifaffen can ne a garin Qasim a nan yi karatunsa a nan yi duk abin da yake wannan maganganun saboda haka ai su ma an rika shigo musu da wanda za a ce misali wanda suka je suka yi karatu a waje suka dawo musu da irin wayewar da suka samu ta waje daban da wacce suka tafi suka bari iyaye da kakanni ai sun da su ma suna ganin cewar abin da ake su suna cikin wani kurkuku kuma sun yawaita yanzu saboda haka an ta shigo da irin waɗannan abubuwan na tunanin daban-daban wanda su ma suna kallo na abin sai dai su yi masa hawaye to shine abin da yake faruwa su ma din waɗannan abubuwan suke faruwa da Saudiyar ma ina za ga mace wata tuka mota baki isa ba wallahi Sibin ba suna ba da fatuwa cewa in an ce ta tuka mota baka nake namiji ne bukaneza namiji ne faralbita namiji ne in wata ta kare za a tura maza ne gidan mai maza ne to duk matar da ta zama tana hulɗa da maza ta kona ɓangare to ka shafa mata fati, ma'amala ta zama maza ta zama kamar namiji kunya ta rasa ta jin nauyi babu shi na namiji duk suna daga cikin abin da suke kalla suke magana suna da bambanci da ake magana cewa da an hau jaki da an hau ina magana ka ce ya yi fanto don ka hau jaki ko za a zuba masa mai ko za a mafa nalbita zai zai aiki a kan babu waɗannan ko mai gyaran abin nan wuta wayara ko babu waɗannan a tattare shi to amma waɗannan abubuwan da suka yi suka tattaru da abin hawa na zamani na yayi da dole in za a yi mu'amala da mai shi sai an yi da waɗanda suke ba muharramai ba waɗanda ba mijinki ba to waɗannan abun ana ake samun matsala to amma me dudawa kan wannan sai an da za a bi shari'ar Allah tsakanin mazauna gari ma'aikata shugabanni da abubuwan da suke kama da haka to sai kowa ya bada gudunmawa sai aka daidai hmm. kai sai mu rufe haka ni dai daga wannan magana da aka faɗa Allah da na ɗaukawa kaina zan iya abin da zan ga zan iya yi a matsayin saƙo ga hukuma na yadda za a kawo gyara a al'amarin asibitoci makarantu yadda za a samu in an ce mata za su yi aiki a bangaren da ya shafi mata a sa mata abin da ya shafi a bankuna da